100 Rahim. Mai sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullah barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarin sakacin waye wanda Sumayya Bilkadir ta wallafa. Daddare bayan sun gama cin abinci ita da Abba ta kwashe komai ta dawo ta same shi a cikin kisa irin ta ta sai ta ce baban Siyama amma dai da Siyama za mu koma Abuja ko tunda Umar ma komawa zai yi gara suna tare yanda suka taso ni ma kuma zan dinga jin motsinta a kusa da ni dan wallahi ba da ra'ayin yan aiki. Abba kamar Anta ta shiga ransa ta so sa masa inda ke masa kaikai dan ya gama mu yanke shawarar kai ni makaranta mai kyau dan kamar bana koyan komai a makarantar mu ta nan Mambila. Cikakken sentence wannan na turanci ba zan iya hada maka daidai ba. Kawai yana shayar rigimar ummati ne. An taba ta fito fili ta gaya masa dalilin ta na san tafiya da ni ba, amma shi ma Abba ya san wasu, musamman rashin kwaba da ummati ba ta sanyi. Sannan Umar yana yawan kokanta masa abubuwa da yawa da suke damunsa akan irin goyon kaka da ummati ke mun. Sai Abba ya ce, "Ni ma nayi wannan tunanin, amma ummati ba za ta amince ba." Anji ta ce, "Ka bar komai a hannuna, ina mai tabbatar maka za ta yarda idan ni na yi mata magana tsakani na da Allah da kuma ƙaunar da nake yi maka doctor nake son na gyara rayuwar siyama hakika tana buƙatar mentoring na uwa a wannan stage din da take ciki ka saka a ranka tamkar siyama na hannun mahaifiyarta ne mai rasuwa a zaman da za mu yi tare da ita Allah ya ji kanta da gafara abu bai san lokacin da ya buɗe ma wasila hannu ba ta yi azamar shigewa ciki ya rungume ta yana faman shi mata albarka Wataƙila dai matar nan har tsayuwar dare ta yi wa ummati ta mallake ta haka na gaya wa Umar cikin kuka da ya tabbatar mun da antu wasila ta cika wata guda a mambila za mu wuce abuja tare baki ɗayan mu har da abba da ita antin a kofar gida na dawo daga islamiyya ya tare ni yake gaya mun wai maza in je in haɗa kayana da sassafa za mu kama hanyar abuja da kuka na sosai na shiga cikin gida domin kuwa a karo na biyu ya umar ya sake gwabje min baki na wai na raina antu wasila dan na ce ta yi tsayuwar dare ta mallake ummati kan ummati na faɗa da kuka na ce ummati da gaske ne kin amince a tafi da ni a raba mu ummati ni ce fa azuminki baɗanki a shan ki kuma siyamar ki ummati ta yi azamar turin da kan kafafuwan da ta ce Allah ya sa sabira ce ba siyama ba in kin zauna wace tsiyar kike taimaka min da shi banda ki nade kafa a gado ki ciki tashi hatta kwanan da kika ci abinci sai ni ce zan dauke miki idan kuwa kashi kika yi sai dai in kora miki shi har ya ratata Allah ya raka taki gona wasilar ce abin tausayi ba ke ba saboda yanda zaki je ki maida mata daki mata tarar ki. faruku kawai zan iya yin kewa gefe na koma na saka kai cikin cinyoyina na soma gunjin kuka na ki haɗa kayan na kuma kiyin komai maganganun ummati sun baganta min rai ba dan kaɗan ba sai ga anti ta yi sallama tana tambayar ummati wai na kammala haɗa na? abba yana jera su a mota ne tun yanzu da daddare dan da asusu ba za mu kama hanya saboda sai mun kwana a hanya ummati ta ce ga ta nan sai kuka take yi wai ba za ta bi ku ba anti ta ƙaraso inda nake ta tsugunna cikin lallashi tana cewa o ni wasila bakin jinin nawa har ya kai haka a gurin siyama to ki sha minki, duk hutu da kaina zan kawo ki man bila ki yi hutunki tare da ummatinki na ɗago idanuna jajawar jagab da su da hawaye na dube ta na kada ki ƙara tuɓe min zani babu kyau wani ya ga tsaraicin wani idan kin ce in yi ko menene zan yi sannan dan girman Allah kada ki ƙara saka ni yin girki anti ta ce ke ce kika yi gardama inda kin yi salin alan ba zan yi miki abin da kike faɗa yanzu ba girki kuwa sunnar kowace ɗiya mace ce na sharɓe hawaye na na ce ai ba dole ba ne tunda ni din ba na so kuma kada ki kai ni makaranta ba na so ba na son karatu wallahi anti ta yi dan jim kafin ta ce ban yi wannan alƙawarin ba gaskiya saboda ba ba ke da iko da ke ba alƙawarin da zan yi shine ko iya sakandare kika yi zan roki abba ya kyale ki ba lallai sai kin je ga jami'a ba sai ku yi auren ku ke da Umar ki ta sulluɓa wa Ummati kyawawan tattaɓa kunne Umati miƙewa tsaye ta yi dan lallashin da Antu Wasila ke ta faman yi min ya fara bata haushi Ta ce, ke da mijin naki da tattaɓa kunnen naki da antin naki duk ku tattara ku bar min ɗaki kafin na yi miki taban sallama da mambila akan farar fatar ki ki koma birni da dabbare dabbare kin san dai ban taɓa gwada kai hannuna jikin ki ba ko kada ki sa mu yi sallama da shi a yau anti ta ce yi haƙuri ummati kukan sallama take miki bari in haɗa mata kayan da kaina anti ta shiga ɗaki na tana haɗa min kaya amma ko nisa ba ta yi ba ta ci karo da wanduna na masu busasshen menses a jiki ta watsar ta fito tsigar jikinta na tashi tana ce da ummati a tattara kayan siyama duka a wanke a bada sadaka ummati to me za ta saka idan kuka tafi ummati ta tambaya cikin mamaki sai anti ta ce babu matsala zan ɗinɗinka mata waɗansu shi kam ya umar sosai yake murnar komawarsa abuja saboda jami'a da zai fara fara a can ni kadai nake bacin raina da fama da kuncin zuciya da asuba muna idar da sallah muka kama hanyar barin gembo gembun mambila gembun da ta tattara dukkan wani dabdalar kuruciyata zuwa birnin da ya bude sabon shafi na rayuwa a gare ni wanda mafarki na na shekara da shekaru ne yayi min sa da gaske hantu wasila ta yi nasarar maida ni mutum na farko ta rawa ni da rayuwa marar ma'ana da nake yi a baya amma da na san mafarkin da nake faman yi shi ke jira na a birnin da ko kusa ban yarda na ba hantu wasila ba gara na dawwama a ɗakin Matina cikin kwarkwata da amosani da kirci, Ɗoyi da hamami da na gashin hammata. Hausawa suka ce wai zama lafiya ya fi zama ɗan sarki ta kowane fanni. Abu ɗaya nake tunani akan hanyar mu ta zuwa Abuja wanda yake nitsar da bacin raina da rabon da mambila da wasila ta yi. Wataƙila in haɗu da shi, watakila sirar haɗuwar mu kenan da mijin mafarki na. Tunda na tabbatar ba a mambila yake ba, da a can yake da tuntuna na gan shi a tsayin shekarun da na ɗauka ina mafarkinsa. Bai yi kama da mambilawa ba, ya fi kama da Black Nigerians. Don haka kila kaddara ta da tashi ita ke sarrafa kanta a kaina na kuma tabbatar kaddarar ce har ila yau ta sa wasila fusgon daga mahaifata zuwa birnin gamayyar 'yan Najeriya domin na yi amanna da cewa Allah na nufin wani babban al'amari a tsakanina da shi wanda ba a mafarki zai kare ba wanda kuma ban san farkonsa ba ban san sa ba Addu'a ta guda ɗaya ba za ta taɓa canjawa a kansa ba ta Allah ya bayyana mun shi ya haɗa fuskokinmu ko da sau ɗaya ne in gan shi a zahiri don cire kishirwar ganinsa da ke addabar idanu na dare da rana. In gaya masa tsawon shekarun da na ɗauka ina mafarkinsa da mafarkin zamowarsa miji a gare ni in kuma gaya masa cewa ba zan iya rayuwa ba tare da shi ba. Hakika an halarci zuciya ta sarƙafe da tasa ta yadda nake da tabbacin cewa zukatanmu a tare suke an yi min jarrabawa mai girma a kansa tun kafin na gan shi tun kafin na san shi kuma tun kafin kafin na mallaki hankalin kaina. Tun ina karama nake jin ummati na yawan faɗin wannan zancen da Hausawa ke cewa tafiya mabuɗin ilimi. Ban taɓa yarda ba sai yau da na fito daga alƙarya ta ta ainihi wadda ban taɓa barinta ba tun haihuwa ta. Na keke ta garuruwa da jihohin arewa maso gabashin Najeriya cikin lafiyayyar motar Abba Bakawulik sanyin AC ya addabe ni sai da na roƙi ya Umar da ke tukin motar akan ya rage. Abba ne zaune a gefen sa yana karatun Alƙur'ani ni da Anta muna kujerar baya. Anta na ramuwar bacci ni kuwa idanu na tangararan ko ban kiftawa na yi kada a wuce wani gari ban tambayi ya Umar sunansa ba shi ko baya gajiya da gaya min har da karin bayanin karamar hukuma ce ko kuma jiha da sunan gwamnan garin mai ci idan ya sani tafiya sosai ce ta kwana guda da yini guda kafin mai isa birnin tarayya haka ma mun tsaya a Kano ne mun kwana a wani gidan saukar baki washe gari da safe muka ɗauki hanya tunda aka haife ni ban taba fita daga garin Gembu ba sai wannan karan hana rantsuwa na je gashaka tare da ummati wajen dangin mahaifiyata ba sau ɗaya ba sau biyu ba dan Don haka yau da na rinka ratsa jihohin Arewa bude ido na yi kawai na yi ta shan kallo ina mamakin wasu gine-ginen waɗanda ban san da irinsa a Najeriya ba. Ko da muka shigo Abuja manyan tituna masu faɗi da gadojin sama da ƙasa su suka fi ɗaukar na. domin ci gaban da na tarar ya kai ya kawo. Sai yamma Likis muka shiga wata keɓantacciyar unguwa wai ta Jabi inda nan gidan da Abba ya saya yake. Gidan namu ba wani babba bane kwata-kwata ɗakuna uku ne kacala gidan biyu a sama ɗaya a ƙasa sai kuma kwata. inda a nan ne ya Umar zai zauna amma tsari da ilimin da aka zuba wajen tsara komai na gidan abin burgewa ne duka gidajen da ke cikin estate din kusan iri ɗaya ne an kwaikwayo su ne daga gidajen ƙasar sweden ɗakin ƙasa anti ta bar min inda a can ne babban falon gidan yake da kuma main kitchen ita da abba suna sama ya umar na daga waje shi kaɗai a boys sai mai gadi a nasa ɗakin a can jikin gate din shigowa kwana biyu kawai anti ta bar ni na huta daga gajiyar mota daga ranar kuwa a gabanta nake wanka ina kuka ina komai babu ruwanta komai koya min take yi kamar ta samu katuwar jahila tun daga alwala har wankan tsarki da wankan sabulu da yadda ake gyaran gashi ta sayo min hand dryer ta koya min busar da gashi idan na wanke ta saya min shampoos da conditioners kala kala komai na amfani har da man shafawa da sabulun wanka duka anti ce ke zabar min sati ɗaya da zuwan mu ta ɗauke ne muka fita shopping inda ta siya min on farare sol da su da kayan bacci kala biyar da dogayen riguna su ma guda biyar har da hijabai don zuwa islamiyya zuwa sati biyu na fara rage kin shiga kicin don kuwa anti ba ta bari na ina zaman banza irin wanda da na saba a falon ummati ina kallon talabijin idan har za ta shiga kicin dole ne ta biyo ta ɗaki na ta sako ni a gaba tare muke shiga da safe da rana da yamma wato sau uku a rana anti ba ta raga min ko kaɗan ba ta sassauta min sai ta ga na yi komai daidai kamar yadda ta koya min shi a kicin haka da ta samu lokaci ta ɗauke ni muka je ta yi min shopping ɗin kayayyaki na ɗinkawa kala-kala irin su atamfa shadda lace material da dai sauransu ta bada a ɗinka min a gidansu bayan telan gidan nasu ya auna ni sannan ta saya min kayan masarufi da na tsaftace jiki iri-iri da turaruka masu daɗin kamshi. Haka take ɓata lokacinta wajen nuna min yadda zan ke amfani da komai da yadda zan gyara fuskata hatta shafa man leɓe ita ce ta nuna min kasancewar tana hutun aure ba ta zuwa aiki sai bayan wata ɗaya amma duk da haka ni kullum cikin jin haushin hantuwar sila nake gani nake yi ta takurawa wa rayuwata ta canja iyakar canjawa ta matsa min sosai me yasa ta damu da sai ta canja tsarin rayuwata ne idan ina yi ma ya umar waɗannan korafin sai girgiza kai ya ce nan gaba kaɗan zaki gane babu mai sai kanki a duniya bayan iyayenki sai antinki wasila na ce au kai baka so na ya ce ni bana cikin lissafin su soyayyar miji daban ta iyaye daban anti wasila da abba iyayenki ne sai bayan ya faɗa ya yi nadamar su bitar bakinsa ya yi maza ya gyara da cewa soyayyar yaya daban take da ta kowa kin ji ki daure ki daina korafi akan antinki ki bata dukkan goyon baya da haɗin kanki ba ta nufin ki da komai sai tarin alkhairi ina mai tabbatar miki duk kuɗin da ta kashe miki ba abba ne yake bata ba hasali ma bai san tana yi ba dan abba babban namu mai tattali ne ba zai salwantar da kuɗi masu yawa har haka a kanki wai dan ki zama yar birni ba kin ga yadda kika zama kyakkyawar yarinya kuwa ki gode mata wallahi iyakar godewa murmushi na yi ban san ta mai ma'anar karmar da ya faɗa ta ƙarshe ba kin ga yadda kika canja kika zama kyakkyawar yarinya kuwa gaskiya ki gode mata iyakar godewa she is indeed your lifestyle influencer murmushi na yi ban san ta mai ma'anar kalmar da ya faɗa min ta ƙarshe a wancan lokacin ba illa zuciya ta fasara ta yadda ta ga dama na san dai kawai Umar yana yaban kirkin Antuwa wasila ne da wuta wanti ya kare ta koma aiki sai na samu saukin ayyukan gida ni kadai nake wuni a gidan kuma sai na ji gidan yayi min faɗi babu daɗi kamar da kewarta ta dame ni kasancewar har zuwa lokacin admission ɗina bai fito ba daga inda abba ya nema min ya umar kuwa yana ta zirga-zirgar distraction ɗinsa tsakanin gida da gwagwalada inda zai fara level 1 a tsangayar da abban mu yi nasa karatun wato tattalin arzikin ƙasa dan abba so yake yi a komai umar ya gaje shi tunda bai da ɗan da ya fi umar ɗin amma shi a ra'ayinsa karatun karatun likitanci ya so yi likitan zuciya amma tun da abba ya ce ga abin da yake so ya karanta ya karba da hannu bibbiyu ko da ma can shi mutum ne mai muhimmanta ra'ayin waninsa akan nasa a haka kowa ya shaide shi kullum anta idan ta fita aiki zaka same ni ina gyaran gidan mu ciki da bai sa bana kicin bana falo bana saman bene har sai naga ko ina yayi kalkal tsaftsaf yana ɗaukar idanu sannan in dora mana abincin rana zuwa yanzu kan babu laifi na iya girki daidai gwargwado na zamani amma banda na gargajiya waɗanda anti su tafi koya min direban ofis ɗinsa Abba yana zuwa ɗaukar masa abinci karfe biyu daidai na rana. Kasancewar Abba tun da ya auri wasila bai iya cin abincin waje ba. Ya Umar idan ya tafi da tun safe sai yamma yake dawowa. Motar haya yake hawa don Abba motarsa ɗaya ce tal antuma haka. Ina ji ran nan yana masa alƙawarin idan ya fito da first class mota sai wadda ya zaɓa za a siya masa. Amma a yanzu ya fi so ya koyi rayuwar gwagwarmaya irin ta kowanne ɗalibin Public University a Najeriya. Ta haka ne zai san muhimmancin wahalar neman ilimi ya iya tattalin abin da yake da shi. Sai aka yi sa'a kusan duka halayen Abba irin na yaya Umar ne. Abin nufi a nan shine Abba da Umar Faruk ko kaɗan ba su ɗauki rayuwar duniya da zafi ba. Suna tafiyar da ita ne a sauƙaƙe a duk yadda ta riske su. Sun yarda jin daɗi da ɗaukaka ba sa zuwar wa mutum ta sauƙi a lokaci guda sai bayan ya sha gwagwarmaya a rayuwa. A tsayin watanni uku kacal na zama wata ƙasaitacciyar 'yar hutu. Budurwa 'yar kwalisa mai aji da hankali na kwatance mai nutsuwa mai kuma kyawun surar da yake samun gyara da attention ɗan uwa. Sannan da gani babu tambaya kaga 'yar gata fatan uwar riko da abanta rayuwata ta canja baki daya jikina ma ya samu canji ya nuna samun hutu da tsafta abu daya ne kawai har gobe bai canja a tattare da ni ba wato harshen mambila bai bar baki na na iya furta kalaman turanci da na hausa sosai ba ni kaina na san ina daga cikin 'ya'ya masu sa'ar mahaifi a rayuwarsu waɗanda ba su taɓa neman wani abu daga mahaifi sun rasa ba waɗanda maraicin uwa bai taɓa afekcin walwalarsu da jin daɗin rayuwarsu ba ko kuma dan ban taɓa saninta ba ne? farkon zuwa na saboda yadda an take faman takura min da ayyuka bana ina samun lokacin kaina balle har in samu lokacin tuna mijin mafarki na ko kuma na yi sa kusan kullum sai na kira ummati a wayar antumin shahira dan ni abba ya ce ba zai mallaka min waya ba sai na gama sakandare amma ya baiwa faruk bayan dawar mu nan kullum na kira anti sai na bata labarin dukkan abin da nake ciki kamar kawata aminiyata ran nan anti bata nan ta bar wayar a hannuna nake cewa da ummati ban taba sanin haka tsafta yake da daɗi ba ashe ba karamin cutar kaina nake yi ba da nake zama cikin kazanta ko ina na tsami yanzu fa ummati da zan wuce ta gabanki, ba za ki gane ni ba. Gashi ke wayar ki rakani kashi ce, balle in yi hoto in turo miki ki ganni, ki ga yanda na koma. Idan kin ji irin kamshin da nake yi kamar a kasar da ake sarrafa turare. Kai Allah dai yayi wa antu wasila albarka. A shaida can ni tantagaryar kazama ce ban sani ba ummati. Ummati dai sai dariya take tana jin daɗi a ranta. Na ci gaban da nake faɗa mata. A sha antu wasila ba takura min take yi ba. So na take yi da alkhairi kamar yanda yaya Umar yake yawan cewa. Ummati dan Allah kullum ki kika yi sallah ki yi mata addu'a kin ji ki ce Allah ya barta da abbana Allah ya sa ta haifa min kanne masu yawa kafin ummati ta samu zarafin amsa min na ji tafi a bayana daga kan nan da zan yi sai na yi ido hudu da anti da abba a bakin kofar shigowa suna kallo na suna tafa hannayensu da alama sun gama jin dukkan abin da na gama faɗa wa na. kunya ce ta kama ni na yi saurin rufe fuskata da tafukan hannuna na ce abba da anti Allah ya hana laɓe dariya suka yi dukkaninsu abba ya ce mu ba ma laɓe shigewa za mu yi muka ji ana ambatar mu sai in ce amin da duka kyawawan addu'o'in siya siyama don haka ki shirya zuwa makaranta a gobe an tuwa sila za ta sauke ki kafin ta wuce nata aikin na rasa murna zan yau ko bakin ciki dan dai na san a da can na ki jinin karatu kamar yadda na ki jinin ta amma wallahi yanzu ji na ina shawagi tsakanin farin ciki da ɗauki waɗanda duka suka taru suka mamaye ni duka lokaci guda na so mu je rawa anti tambayoyi amma dai makarantar ba sa duka ko anti cikin rashin damuwa ta ce idan kin yi laifi me zai hana su doke ki na ce ai ni matsala ta da makaranta anti guda ɗaya ce kin sani assignment da kuma classwork idan babu su to komai zai tafi lafiya kalau idan kuma kin yarda kullum na dawo gida za ki dinga yi min da kanki shikenan an ta duba abbana tana faɗin sai dai abban ki yayi miki domin ya fi ni iyawa abba ya girgiza kai ya wuce sama yana faɗin Siya ma har yanzu da sauran ki. ban san yaushe za ki girma ba washe gari anti ce ta taimaka min na shirya tsaf cikin sabon uniform ɗina na ɗaliban makaranta na yi matuƙar kyau kamar ba ni ba ta kawo min hijabi kalar uniform ɗin na ɗora a kai kai ba za ka taɓa taɓa cewa ni ce wata zo daga mambilan nan fargai fargai da ni watanni uku da suka gabata ba an ta kai ni har makaranta ta karasa cike-ciken da ya saura waɗanda ba a yi min ba sannan ta tafi ta bar ni cikin ɗalibai yan uwana waɗanda duka 'ya'yan manyan ma'aikatan Abuja ne na lura ɗaliban makarantar kabilu sun fi Hausawa yawa Hausawan kuma waɗanda su ne minority group duk ƴan girman kai ne dan babu wacce ta kula ne ba su san na fi son hakan ba ma dan dukkaninsu da lafiyayyen turanci suke magana wanda ko kom ɗinsu na ganewa saboda yadda suke fartawa a gwanance ni kuwa ko sentence guda ɗaya kwakwara mai kyau ba zan iya haɗa miki a wannan lokacin ba a hakan kuma wai na gama junior class a garin Gembu nan kuwa aji biyu na sakandare aka bar ni wato an da ni baya kenan ana gama da tashi wata yarinya ta zo kaina ta tsaya tana min magana da muryarta mai sanyi in zan girme ta to ba zai fada shekara ɗaya ba ke ya ba kyanot ta tambaye ni da hausa jin ta yi min hausa sai na ji daɗi na ba ta amsa da tawa hausar da ba fita take sosai ba na ce shai gobe janye saboda me ita ma ta kwaikwayi bakina. Bata jira amsa ta ba ta ci gaba da cewa idan Mr. Kayin da ya zo karɓar assignment gobe baki yi ba zai baki punishment. Me kuma punishment? Na tambaye ta. Babu kirman kai babu raini ta bani amsa da cewa zai baki horo mai tsanani. Zai sake shara ko wankin ban ɗaki. Babu ruwansa da koke yar waye a garin nan. Ban san san da na ce ai gara min punishment ɗin da wannan uban rubutun ba. Hannuna ciwo zai yi wallahi. Baya na ma kagewa zai yi. Na riɗe ban yi rubutu ba gaskiya. Na bata dariya sosai ganin yadda nake magana da iyakar gaskiyata. Ta ce da alama ki yar auta ce ko na ce babu wata auta fa dan kuwa antina tana da ciki yanzu haka kuma ta yi min alƙawarin samun kanne duka shekara na ƙara bata dariya sosai ta ce ya sunan ki dan Allah suna na Aisha Mamman Dalhati Gembo ni kuma suna na Azima Salim Kooji mu yan Sokoto ne kina iya kira na da Kooji Aisha can we be friend ta faɗa tana miƙo min hannunta na miƙa mata nawa muka yi musabaha irin ta musulunci ta samu wuri a gefe na ta zauna ta ce ƙawata dole ki cire kiwar rubutu da assignment idan da gaske kina son ci gaba gaba zama a makarantar nan ba za su doke ki ba amma za su sallame ki ne idan kika ce haka za ki zauna ba kya rubutun class note da yin assignment cikin damuwa na ce to azima ki yi min na yau dan Allah na yi miki alƙawarin gobe zan fara da kaina yanzu kam hutawa zan yi tace to shikenan kawo na yi miki nan gefe na ta zauna ta kofar min aikin da aka yi duka tace idan na je gida in tabbatar da na yi assignment din wanda na darasin ingilishi ne akan darasin rubutun wasiƙa tun daga ranar muka yi wani irin kullewa da kaoje tunda ta fahimci ina da rauni take karfafa ni idan na nemi sarewa sai ta cicibe ni tare taimaka min kullum da rubutu har na fara sabawa da rubutun aji da kaina komai yawansa tare kuma da yin assignment mi sauraro bari mu dakata a nan sai ka biyo ma shiri na gaba ikiti ikika tantanta jaruma a gurin yan mata nisan baki masauki a zuciya ya autar